kamu da sake saduwa a wannan majalisi da muke sharhin littafin hisnul muslim littafin da ya kunshi al'adkar wal'adiyya annabawiyya wato zikirai da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a munasabobi daban-daban wanda za mu tashi a azkarus sabahi wal masa wato zikiran da ake yi da safe ko da yamma to da safe ko da yamma ya fara da alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sannan ya kawo zikiri na farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wala تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan shi ne na farko da ya ambata a wannan babin wato al'azkarus sabahi wal masa su ne zikirar da ake yi da safe safiya tana farawa ne daga hudowa alfijir wasu kuma su ce daga huduwar rana har zuwa wato lokacin da wato har zuwa yamma har zuwa la'asar sannan la'asar daga la'asar kuma har zuwa faduwar rana wanda da ana kiran shi masa sannan dare yana shiga ciki har zuwa asuba saboda aka ce azkarus sabah ana nufin mutum ya yi zikiri da safe lokacin da ya tashi da asuba ko lokacin da ya ta iya abin da rana ta hudu har zuwa zawali idan bai samu ya yi a wannan lokacin ba yana iya yi har zuwa yamma kamar yadda daga yamma daga bayan sallar la'asar har zuwa ainihin faduwar rana zai yi zikirul masa idan bai samu ya yi ba a wannan lokacin da daddare ma lokacin yin sani wannan shine abin da malamai suka faɗa ya fara da alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da kamar yadda ya ce, wato yana nufin musulmi ya fara kafin ya fara faɗar abin da zai fara faɗa ya gode wa Allah ta'ala yayi yabo gare shi ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ambaci Allah ta'ala wato wannan ba wai ya kayyade sai ka faɗi wannan lafazin da ya faɗa ba to alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala annabiyin la nabiyya ba'da dukkan abin da zai bada ma'anar godiya da yabo da kirari ga Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi sallama su zai yi shi to alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan ma godiya ce ga Allah da kuma yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka wannan ba ruwaya mace shi yasa kuma ku ga bai sa mata wata wani rakumi ba bai sa lamba ba saboda ba ruwaya ba abinda da yake nufi kawai mutum ya bude abinda zai fada na zikiri da gode wa Allah ta'ala da kuma ya ga da salati da gaisuwa ga annabi sallallahu akwai hadisi da ya tabbata na abu dawud da hadisi ne hassan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'an aqa'u da ma'aqaumin yadhkurun Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu ash-shams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi isma'il wato in zauna in ambaci Allah tare da mutanen da suke zama suna ambatan Allah bayan tun daga sallar safiya wato sallar asubahi tun daga sallar asubahi har lokacin da rana za ta hudu in zauna tare da waɗannan mutane nima in ambaci Allah a wannan lokaci shi na fi so sama da in yanta bayi guda hudu waɗanda suke 'ya'yan annabi ismail a.s. ya sake cewa wani an aqa'uda مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة سنة زونا tare da mutane masu ambatan Allah bayan sallar la'asar har zuwa lokacin da rana zata ta faɗi wannan ya fi soyuwa gare ni saboda da ɗin'yanta bayi guda hudu to kaga a nan annabisar ya ambaci wato ambatan Allah da yabo ga Allah ce a waɗannan lokaci a waɗannan lokuta wato daga sallar asubahi ko kuma daga sallar safiya wato ya ambaci ambatan Allah a wannan lokaci cewa abu ne wanda yake ya fi soyuwa gare shi sama da ya yanta bayi waɗanda suka fito daga tsatso mai tsarki tsatso mai daraja tsatson annabi ismail alaihissalam to wannan shi yasa ya ambaci godiya ga Allah da kuma zikiri godiya ga Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to sannan sai ya kawo ayatul kursi wato bayan mutum ya yi yabo da godiya da kirari ga Allah ta'ala ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma ya yi isti'aza ya karanta ayatul kursi ce a da minash shaitanir rajim sannan sai ya karanta ayatul kursi a karanta ayatul kursi da safe ko da yamma wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi sahihi wanda yana cikin musadrak na hakim yana cikin sunanin nasa'i al-kubra ko kuma ka ce cikin amal yawmi wal laila na nasa'i haka na imam tabarani ya kawo shi a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir hadisin uh, ubay ibn ka'ab hadisin ubay ibn ka'ab uh, radiyallahu ta'ala anhu yadda hadisin yake uh, yana cewa ɗansa ɗansa muhammad ibn ka'ab shi yake rawaito hadisin ko abdullahi ibn ka'ab ma dai muhammad din shi ne firin jayi muhammad ibn ka'ab shi yake ruwayar hadisin yake cewa mahaifinsa ubay ibn ka'ab yana da gurin wato shanye dabino to fili ne farfajiya ce inda yake shanye dabino a gurin sai ya kasance ya zuba dabino ya yi shanya kuma sai ya rika ganin dabinin yana raguwa haka kawai sai rika ganin kamar ana iban dabinin nan yana ta raguwa don haka sai wata rana da daddare ce zai yi gadin wannan dabinin sai zo yana gadi sai ga wata dabba girmanta girman saurayi matashi wanda ya balaga to girmanta kamar girman wani saurayi balagagge sai ya yi masa sallama sai ya mar masa da sallama wato wannan dabba da ta sai yi wa yana gurin yana gadin da binasa sai ya ji an ce masa assalamu alaikum sai bai da sallama shi ma to ya dake ya daure ya yi jarinta domin kaga dabba cikin dare kuma ta yi magana daga abin tashin hankali ne wanda daga lokacin ya bar gidan ba ke nan gaba ɗaya ba zai sake zama a gidan ba shi gida ne wanda yake cike da ba ka ba zai iya zama ba to amma saboda jarintarsa sai ya mayar da sallama kuma duk abin da ya maka sallama ko dabba ce babu shakka za ka fi samun nutuwa sama da ka ga ya zira maka ido bai ce komai ba ko bai yi wani amma har ka ji sallama da da cewa akwai dai tsoro amma zai zai tsan sa mutum natsuwa sai ya tambaye shi ma'anta anta jinniyun am insi shi kai mutum ne ko aljan sai ya ce da shi aljan ne sai ubayi ibn ka'ab ya ce to nuna min mai koman hannunka sai mai ko masa hannunsa da ya kama hannun sai ya ga hannunsa wato kamar kamar hannun kare kamar kafar kare ta gaba kenan hannunsa kamar irin hannun kare gashin jikinsa kamar gashin kare sai ya ce da shi haza khalqul jin shi ai haka halittar aljanu wato na halitta ce ta aljanu to aljanu yana dama ya rikida zuwa halitta daban-daban yadda ya ga dama ubangiji ta ala ya bashi wannan ikon saboda haka zai iya rikida A wani kama kare zai iya rikida a kama miciji ko a kama ta magi to waɗanda suna cikin dabbobin da aljanu sukan yawan rikida cikin kamanninsu musamman kare to idan yana rikida cikin kama kare sosai shi yasa ya ce da shi haza khalqul jin na halitta ce ta aljan sannan ya ce da shi kad alimatul jin annama fiha rajulan ashadda minni shi aljanu sun sanni wato cikin aljanu an sanni da da da jarumta wato ko a cikin aljanu ni ka ni ka karfan mutum ne sai ubayy ibn ka'ab yace fa ma ja fa ma ja bika to me ka zo yi nan sai yace da shi mun samu labarin cewa kai mutum ne mai sanyin sadaka saboda haka muka zo mu ma mu samu rabonmu daga abincinka to kaga sadaka ba zuwa ake ana iba ba tare da izini ba da kamata ya yi ko da yana son sadakar sai ya fito a rikida a sifa ta mutum tunda ya kan iya rikida a sifa ta mutum ya zo ya nemi a bashi sadaka din amma ya zo a sifa ta kare kuma cikin dare ya daga iban kayan mutum wannan ba daidai ba saboda haka sai ya ce masa mun ji labarin cewa kai mutum ne mai son kai sadaka kuma mu muna bukatar sadakar taka don haka muka zo don mu kwashi mu. sai ya ce sai ubayi ibn kabe ce to me zai kubutar da mu daga irin ku ire-iren ku wato ko aljan me za mu yi mu samu kariya da tsari tunda ku halitta ce da ba za mu iya gogawa da ku ba tunda ko a ciki kai yanzu ga ka ko a cikin aljannu mutum ne ga karfa game da ka ce aljanun ma kai ba na wasa ba ne to yanzu ya za a yi mu iya samun kariya daga daga lamarinku shine sai ya ce da shi hazihil ayar min suratul baqara karanta ayatul kursi wannan ayar da take cikin suratul baqara idan ka kayi haka to za ku samu kariya daga daga wajen ah, ya karanta ah, wannan ayar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa karshen ta ce ban qalaha hina yumsi ujira minna hina yusbih hatta yusbih duk wanda ya faɗe ta da yamma to za a yi masa tsari daga gare mu har lokacin da safiya za ta yi wa man ha hina yusbihu ujura minna hatta yumsi wanda kuma ya faɗe ta da yamma za a kare shi a wanda ya faɗe ta da safe kuma wato da yamma kuma za a kare shi a da safe za a yi masa kariya har yamma ta yi to shikenan lokacin da safiya ta gari ya waye sai ubay ibn ka'ab ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa dukkan wannan labarin ga abin da ya faru jiya ga abin da ya faru da dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqal khabith wannan mummunan mugun halitta mugun aljanin yayi gaskiya to annabi ya kira shi al khabith saboda abin da yayi ba daidai bane abin da muka faɗa abin da yayi ba daidai bane ka rika zuwa kana iban kayan mutane da hujjar cewa ai ai kasan cewa yana son sadaka wannan ba ba daidai ba to amma maganar da ya faɗa ɗin haka take ana tuna hadisin abu huraira da cikin sayil bukhari shi ma haka suka yi da iblis lokacin da yake zuwa yana satar lokacin da yake haka suka yi da shaidan zance shaidan lokacin da yake zuwa yana satar wato wani abu na kayan zakka da aka ba bashi ajiya daga shi ma da ya zo cewa ya karanta ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sadaqaka wa huwa kazo sadaqaka wa huwa kazo to wannan hadisi baro-baro ya ambaci safiya ya ambaci safiya ya ambaci yamma to shi yasa ya kawo shi a ciki ya ambaci safiya ya ambaci safiya kuma ya ambaci yamma don haka ayatul kursi mun yi fassarar ta a baya ta kunshi waɗannan ma'anoni manya-manya waɗanda suke siffanta Allah ta'ala da sifofinsa na kamala suke sifanta shi da sifofin kamala a dunkule za mu fassara ta amma mun yi sharhinta a baya don haka ba za mu tsaya dogon sharhi a kanta ba Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi alhayyu wanda yake rayayye ne rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe alƙayyum wanda yake tsaye da zatinsa wato mawadaci ne baya da buƙatar komai gurin kowa la ta'khudhuhu sinatun wala gangadi baya kama shi ballanta na bacci da huma fi samawati wa fil ardi abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duka mulkin sani, halittar sani, kuma bayan sa ne man zalladhi inda indahu illa bi iznihi wane ne zai yi ceto a wajensa ai sai da izininsa ya'lamu ma na aydihim wa ma khalfahum ya san abin da yake gaba ga halittarsa da abin da yake bayan su la wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba su iya kewaye kowane irin abu na iliminsa sai abin da ya so wa sai a kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa kujerarsa ta yalwaci sammai da ƙasa wala ya'uduhu hifdhuhuma kuma tsare tsare su wato sabbai da ƙasa ba zai wahalar da shi ba wa huwa aliyu shi maɗaukaki ne ɗaukaka ta sifa ɗaukaka ta mulki ɗaukaka ta zaiti al'azim kuma mai girma ne saboda wannan ah, aya ta kunshi irin waɗannan sifofi na ubangiji wadanda suke nuna girmansa da kamalarsa da uluwinsa wato ɗaukakarsa saboda haka wannan wannan aya ta kasance aya ce da take bawa wato mutum kariya daga sharrin shaidanu kuma ta kasance tana cikin azkar da mutum yake yi lokacin da ya tashi da sassafe ko kuma lokacin da yamma ta yi ah, sai zikiri na biyu da shine يا فارا شهد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب آه، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ثلاث مرات wato wannan shi kuma hadisi ne wanda cikin sunan abi dawo da sunan tirmizi hadisi ne tabbatacce na abdullahi ibn khubayb abdullahi ibn khubayb wanda ya ji annabi sallallahu alaihi a wanda annabi sallallahu alaihi Salama ya faɗa masa wannan to abdullahi ibn khubayb a hadisin yana cewa wata rana mun fita muna neman annabi sallallahu alaihi Salama a cikin halin tafiya ne sai suka tashi suna neman annabi sallallahu alaihi yi musu sallah sallar isha'i ana ruwa ana ruwan sama ga kuma duhu suna neman ina a sallallahu salam wasallam yake ci sai ci karo da ma'aiki sallallahu alaihi shi shine sai a nusar alaihi ya ce kun yi sallar isha'i sai ya ce a'a sai a nusar alaihi ya ce to ka ci ka faɗa sai ya ce mai zan faɗa annabi ya ce qul qala ma za aqul qala ma za har sau uku sai annabi sallallahu alaihi ya ce ka ce qul huwallahu ahad da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbil falaq sai kun qul a'udhu bi rabbin nas ya karanta ya ce karanta waɗannan surori guda uku ya kuma ce wanda ya faɗi waɗannan surori wato ya karanta waɗannan surori guda uku har sau uku wanda ya faɗe su da safe ko ya faɗi ko ya karanta su da yamma to takfihi min kulli shay' za su wadatar za su isan masa komai wato za su zama masa kariya daga dukkan komai za su wadatar da shi daga dukkan bukatarsa wannan shine hadisin yadda ya zo a cikin waɗannan littattafai to hadisi ne wanda yake tabbatacce za mu ga waɗannan surori guda uku surori namu da suke da falala ba kaɗan ba hadisin ba ibn Amir annabi sallallahu alaihi yana cewa game da kul a'udhu Rabbil, falaq da kul a'udhu nas cewa babu abin da mai neman tsari ya nemi tsari da shi kamar waɗannan ba ta'awwaza bai bi mislihinna wato babu wani mai neman tsari da zai nemi tsari da wani abu da ya kai kwatankwacin waɗannan surori guda uku kul Allahu ahad wanda ta'adidu surus alquran kamar da yake cikin ruwayoyi da dama kulhuwallahu ahad wacce ke tana daidai da sulusun alkur'ani sannan kuma da waɗannan surori mu'awuzatai ne guda biyu waɗanda suka kunshi neman tsari da Allah daga dukkan wani abin da yake sharri ne sharri ne wanda yake ana ganinsa ko ba a ganinsa sharri ne na halitta ta mutane ko halitta ta aljan sharri ne wanda mutum yana da hannu a ciki ko ba shi da hannu a ciki duk wannan surori sun kunshi neman tsari daga waɗannan abubuwa guda uku a su ma mun yi bayanin su a baya saboda haka ba za mu faɗaɗa sharhi a kansu ba illa iyaka kawai mu fassara su a dunkule yana cewa qul huwallahu ahad ce Allah shi ne Allah ɗaya Allahu samad Allah wanda ake nufi da buƙatu. lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya lahu kufuwan ahad kuma babu wani daya da yake tamkarsa wato da yake daidai da shi bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab da kuma sharrin dare lokacin da ya lulube da duhunsa wa min sharrin naffasati fil uqad da kuma sharrin masu tofe-tofe a cikin kulle-kulle wa min sharri idan hasad da kuma sharri mai hasada yayin da ya hasada su bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas ce ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautar mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai sanya waswasi mai yawan buya alladhi waswisu fi sudurin nas wannan da yake waswasi cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas daga aljanu da mutane wato wanda yake akwai shi a cikin aljanu akwai shi kuma a cikin mutane ah, wanda isu ne surorin kuma za cewa sun kunshi neman tsari da Allah da bayan ah, sura ta farko ta kunshi bayanin sifofin Allah waɗanda suke na kamala sannan surori guda biyu kuma sun kunshi neman tsari daga Allah daga dukkan wani abin da yake halitta ne daga wanda yake mukallafi ne da wanda ba mukallafi ba halitta ta mutane ko ta aljanu sharrin da mutum yake da hannu a ciki ko wanda ba shi da hannu a ciki duk ya kunshi wannan kuma dama duk abin da za a ce sharri baya fita daga cikin wannan kashe kashe ah, sannan zikiri na uku wanda shi ma ake faɗarsa da safe shi kuma hadisin abdullahi dan mas'ud ne wanda yake cewa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر wannan shine zikirin da mutum zai faɗa da safe saboda lafazin asbahna wa asbahal mulku lillah asbahna wa asbahal mulku lillah mun waye gari kuma mulki ya waye gari lillahi na Allah ne asbahna mun waye gari wa asbahal mulku lillah kuma dukkan mulki ya waye gari na Allah ne walhamdulillah kuma godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah la ilaha illallah wahda babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lah ba shi da abokin tarayya lahul mulku dukkan mulki nashi ne wa lahul hamdu dukkan yabo da kirari nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka wato khaira ma fi hadha al-yawm mafi alkhairin abin da yake cikin wannan yini wa khaira ma ba'dahu da mafi alkhairin abin da yake bayansa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da yake cikin wannan yini wa sharri ba ba'dahu da sharrin kuma da yake bayansa rabbi a'udhu bika min al-kasal ubangiji na ina neman ka tsare ni daga kasala wa su'il kibari da mummunan girman kai rabbi a'udhu bika min azabi min azabin finnar kuma ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga azaba wato ta wuta wa azabin fil da kuma azaba ta kabari wannan su ne abinda wato a ce addu'ar da mutum zai fada ya ce wa iza amsa kala na, wa amsal mulku idan yamma ne maimakon ya ce asbahna wa asbaha mulku lillah sai ya canza sai ce amsaina wa amsal mulku lillah wa idza amsa sannan kuma in da yamma ne maimakon ya ce maimakon ya ce Allahumma inni as'aluka rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawmi wa khaira ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al wa sharri ma ba'da maimakon ya amfani da kalmar al sai ya canza inda yamma ne sai ya ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al layla khaira ma fi hadhihi al layla wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al layla wa sharri ma ba'daha to wanda yake nuna ta wannan kalmar asbahna wa asbaha al-mulku lillah wato ita wannan addu'a ko wannan zikiri kure shi da safe ah, da yini har zuwa faduwar rana har zuwa faduwar rana daga faduwar rana ne za ka faɗi wato za ka canza zuwa amsaina saboda a ciki za ka ga ai amfani da alyau da allaila alyau na fara daga huduwar rana ko daga asuba daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana allaila kuma tana fara daga faduwar rana har zuwa hudu alfijir sauraka wannan shine abin da eh, eh, ruwaya take nunawa wannan shine abin da ruwaya zahirin ruwaya yake nunawa wato ba za ka faɗi ta wannan addu'a ba kawai da da bayan sallar asar da bayan sallar asar ba ka kira shi laila ba ba za ka ce wa as'aluka eh, khaira ma fi hadhihi laila ba tunda bayan sallar asar ba dare bane da kuma in har ka canza amsaina to za ka canza al yau ya koma al-laila saboda haka kenan bayan magriba har zuwa hudu alfijir daga hudu alfijir kuma har zuwa faduwar rana wannan shine muhallin wannan shi zikiri wato za mu ga yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake nuna rayuwar musulmi ya kamata ta zama ko ya waje ba ta zama zama tilasta kasance to da kuma mahimmancin tauhidi da yin mahimmancin da tauhidi yake da shi ta yadda bawa in ya tashi farkon abin da zai fara jika yawon bakinsa da shi ko ya kada yawon bakinsa da shi shi ne abin da ya shafi tauhidi da zama tauhidi shi ne farkon abin da bawa zai fara furtawa zai fara motsa harshensa da shi أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mun waye gari kuma mulki gaba ya waye gari na Allah ne to mulki gaba ɗaya da duk abin da yake gudana duk abin da yake sama da ƙasa duk abin da ɗan adam yake gani da wanda baya gani duk na Allah ne walhamdulillah kuma godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba ɗaya nashi ne wa lahul hamdu dukkan wani dangogin yabo da godiya da kirari duk sun tabbata gare shi ne shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai bawa ya kirari da yabo ga ubangiji ta'ala da waɗannan lafuzza sannan sai kuma goya da addu'a bayan ya faɗi waɗannan lafuzza na yabo da kirari ga ubangiji sai kuma ya goya da addu'a ya ce rabbi as'aluka khaira ma fi hazar yau yawmi wa khaira ma ba'dahu ya Allah ubangiji na ina roƙonka alkhairin da yake cikin wannan yini da alkhairin da yake bayansa wato ina addu'a ya ubangiji ka haɗa ni da alkhairin da wannan yini ya tattara da ma yinin da zai zo nan gaba sannan ka haɗa ni da alkhairin ka tsare ni daga sharrin da yake cikin wannan yini da sharrin kuma da yake bayansa rabbi a'udhu bika min al-kasal ubangiji ina ina neman ka tsare daga kasala abinda ake cewa kasala shine mutum wato san jiki abinda muke cewa san jiki kana iya abu amma ka ki akwai bambancin sa da al'ajis al'ajis shine ba za ka iya ba wato gazawa alkasal kuma za ka iya amma saboda kawai san jiki sai ka ki tashi ka yi wadda ita ce kasala bambancin ta da al'ajizu shi wannan ba zai iya ba an ce ya yi wato ba zai iya ba kamar mutumin da yake shayayyen hannu ne ka ce ya ɗauki wani katon dutse ko wani abu mai nauyi halin hannayensa shanye suke kaga wannan ajizi ne ba zai iya ba ko mutumin da ba shi da kotaro ka ce ya kawo naira ɗari ko ya kawo naira